sha hudu ga watan ramadan shekarar miladiya 1429 shekarar hijiriya 1429 wanda ya zo daidai da sha uku ga watan tara miladiya ta 2008 a wannan majalisi na tafsirin alkur'ani mai girma a inda muke cikin tafsirin surati hud to kafin mu shiga kai tsaye cikin tafsirin ayoyin da za mu fassara bi iznillahi a wannan zama za mu ansa kaɗan daga cikin tambayoyin da muka samu wannan yana tambayar hukuncin sahula sahula zina ce wato ado ne ado ne kuma kamala ce ta musulmi ya sahula da wuya ka samu wata al'umma ko wata ƙabila wacce sahula tana musulmi kuma sahula bai zama kamala a gurinta ba kowace kabila a duniya in dai musulma ce to sa hula yana daga cikin kamala a gurinsu ku duba ko turawa idan ka musulunta sai ka ga kuma suna sa hula domin suna jin cewa wannan kamala ce shi yasa yana da kyau kamar yadda Allah ya ce ku khuzu zinatakum inda kulli masjid ma'ana ku yi ado a lokacin da za ku je sallah ko a lokacin da kuke sallah ya zama na mutum ya yi sallah da hula rashin yin sallah da hula din ba yana ɓata masa sallah ba ne wannan ba kuma wai laifi yayi ba to amma dai komai ana son kamala ko menene ka so ka yi shi kamili cikakke yadda ya kamata wannan shine wato eh, tura mulkin mallaka su suka zo da ɗabi'ar cire hula amma kafin zuwan mulkin mallaka ai da wuya ka samu mutum musulmi cikakke da babu hula a kansa har ma ta kai idan mutum ya manyanta ko ma ya abin da rawani ma ake yi gaba ɗaya ba wai kawai hula ma ake sawa ba to zuwan tura mulkin mallaka ne suka yi ta zuwa da ɗabi'u irin waɗannan har ma ta kai sa hula ɗin ya zama wani aiki wani kayan gabas mutum sai ce ba zai iya sa hula ba wai kansa yana rinjayensa yana masa nauyi to duk ba komai ba ne illa tasirin ɗabi'u na turawa sannan ya ce wai menene hukuncin mutumin da yana tara kuɗi iyayensa na kwashewa bai sani ba to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce anta wa maluka li abika da kai da kuɗin naka din na babanka ne zaka in ya taba me zai sa ka damu ba bai kamata ka damu ba tunda da kai da kaya din mallakar wuya ne annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa yana daga mafi dadin abinda mafi kyan abinda mutum zai ci na abinci shine ya ci abinda ya nema da Abin abinda ya nema da gominsa kuma 'ya'yan mutum suna daga cikin kasbinsa abinda ya nema daga guminsa wa inna waladar rajuli min kasbihi saboda haka shi ma yana daga cikin tsoruwurtar uban saboda haka uban shine sababu wujudika shine dalilin samuwarka a wannan ƙasa a wannan duniya don haka don ya taba wani abu naka kada ka damu kuma alamar baka bashi shi yasa yake tabawa domin ka ce in ka samu ka ɓoye <laughs> ka gani inda a ce kana bashi ba zai taba naka ba ya ce mai hukuncin wannan sakon da ake turawa a cikin wayoyi na 'yan uwa musulmi kuma ana cewa su masu tura wa mutane wai abinda aka rubuta a cikin saƙon Allah Allahumma ya rabbi salla ala Muhammad sayyid sadati nabiyina Muhammad sai a ce ka aika mutum tara za ka samu wato ko good news ne in 3 days za ka samu kyakkyawan labari labari mai faranta rai a cikin kwanaki uku wannan duk surkulle ne bai da wani asali menene idan salati ne da annabi sallallahu alaihi wasallam sai an tura maka a waya ba za ka yi salati ba sai wani ya turo maka ya ce yi salati kuma wannan baya daga cikin salatan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar har da za a rika tura shi a cikin waya saboda kan an ce ka tura kar ka tura kai delete ka goge wannan kuma ya ce hadisin da asma bintu abubakar ta ce sun ci doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to yace shi da Allah ai masa bayani amma ai doki haram ne a yanzu to kuma yayi fatawa ya ce a masa bayani kuma ya ce ai doki haram ne to kuma ka ce asma'u ta ce sun ci doki a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ma'ana sun ci haram magana mafi inganci daga cikin maganganun malamai shine cewa doki daga yana cikin mubahat baya cikin haramu hadisai sun nuna cewa halal ne daga ciki akwai hadisin da ka faɗa hadisin asma minta abubakar da take cewa mun naharna farasan ala ahdi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fa akalna mun soke doki a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam mun ci da haka da wani abu ne wanda yake haramun da alkur'ani ya sauka ya yi bayanin haramcinsa kuma jabir dan abdullah shi ma ya rawaito hadisi yana cikin sahihain bukhari da muslim da annabi sallallahu alaihi wasallama a yi shela kada a ƙara cin mushe kada a ƙara cin naman jakunan gida ya kuma halatta cin naman dawakai saboda haka nassi ne karara akan halaccin masu haramtawa suna hujja da fadar Allah wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la wato alwalkhaila dawakai walbigala da alfadarai walhamira da jakai litarkabuha an halicce su dan ku hau wa zina ku yi ado wa ya khuluqu ma la ta'lamun kuma ubangiji yana halittar abinda ma baku sani ba wato ka abu ababan hawa waɗanda ma baku san su ba a yanzu nan gaba ubangiji zai halicce su kuma sai muka ga ubangiji ya samar da wasu ababen hawa bayan waɗannan da larabawa suka sani a da to wasu sun yi hujja da wannan ayin ne akan cewa Allah ya faɗa abin da za a yi da doki da jaki da alfadari sai ya ce a hau litar kabuha wa zina ya ce a hau a yi ado amma bai ce a ci ba kuma suka ce gashi an gwama shi da jaki kuma an san cewa jaki haramun ne wannan ita ce har da ta sa wasu malamai suka haramta doki to amma ita wannan ayar tana faɗar babbar minna wato baiwa da ubangiji yayi tattare da doki shine a haushi wannan shine babban abin amfanin da doki yake da shi kaga ayar bata ce a dora musu kaya ba amma kuma haramun ne a dora kaya kaga ba haramun ne a dora kaya ba duk da cewa ayar bata faɗa ba saboda haka ba wai ta kididdige duk amfanin su bane ana iya amfani da su wajen noma dan an yi amfani da dawakai ko da jakuna ko da alfari wajen noma ba laifi akai ba saboda haka wannan ayar ba wai tana nuna haramcin wani abu ba sai wannan tana dai faɗar mafi girman ni'imar da take tattare da doki da jaki da alfadari sannan cewa an haɗa su a cikin siyaki ɗaya wannan ba shi yake nuna haramci ba wannan ita ce malamai suke kira dalalatul iqtiran dalalatul iqtiran tana daga cikin dalala za'ifa wato dalili ne za'ifi a cikin dalilai da ake kafa hujja da shi a shari'a saboda haka ba wani abu sai dai kuma ba wani abu ne da za a tada rigima a kansa don akwai lokacin da a sakwato wasu shekaru baya da suka wuce aka yi ta rikici da wasu sai sun ci doki wasu na ba za ku ci ba ban ga abin rikici ba dokin nan cin saba wai don ka ci kafa wanda bai ci ba lada ba wai lada ake samu ba don an ci doki har da za a yi ta rigima ka ce sai na yi ana ba za ka yi ba har ta kai mutum ga kurkuku dokin nan ba wai lada kamar mutum ne sai kaza a gari ya yanka ya ci bai cewa mutanen da ba su ci kaza ba a ran nan ba su da lada shi ya samu lada ƙari bisa sama da nasu don haka yana cikin mubahat abubuwan da suke halal kuma ni ban ga dalilin da zai sa ita rigima da mutum ba dan ya ce zai ci doki dokin na ai ba abu ne mai sauki ba mallakarsa kaji ma suna mana wuya bare doki mutum ya ce zai ci doki ai kamar yadda bahaushe ne ce in wani ya ce zai haɗe garma sai ka rike masa kota ko sai ka rike masa kotar ya haɗe <laughs> saboda haka al'amarin ba wai mai sauki ne a basu su ci gaba ai kun ga abin ya zo ya lafa saboda haka har har ta kai wai a je gaban sarki waye ga wani ya ce zai ci kuma shi ya je ci ba a kasar nan ba akwai masu cin alade ba ma to dan ya ce zai ci doki sai kuma a tada kai ba ita rigima shi ma ai zai gaji da sayan doki in har ma yana iya saya sai wannan da yake cewa ai masa bayani game da wannan aya alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahadan illa man ittaba bir rasul cewa to wannan yana nuna annabi sallallahu alaihi wasallam ya san gaibi wannan da ya halarci tafsirin mubara. a cikin wannan sura can in ayar da take cewa faqul innamal gaibu lillah fantaziru inni ma'akum minal muntazirin a cikin surat yunus da muka fita mun yi dogon bayani kusan shine darasin ma gaba daya da muka yi a zama magana akan gaibi shin annabi ya san gaibi ko bai san gaibi ba sannan kuma kalmar gaibi din nan me take nunawa inda hmm. muka ce ta kasu biyu akwai algaibul mutlak mutlaq akwai al wato cikakken sanin gaibi shine wanda Allah yake banta da shi ubangiji yana sanar da kai abinda baka sani ba kafin ya sanar da kai wannan gaibi ne nashi in ya sanar da kai ba ya fita daga cikin tsarin gaibi ya fita da gaibi annabi sallallahu alaihi wasallama an sanar da shi abubuwan da za su wakana nan gaba an sanar da shi ashratus sa'a annabi sallallahu alaihi wasallama ya san wannan kuma ya labarta mana mu ma mun sani amma wannan baya sa a ce mu ce mun san gaibi dan mun san cewa rana za ta hudo daga yamma dan mun san cewa dujal zai bayyana dan mun san cewa akwai ya'juj wa ma'juj akwai kaza kaza da kaza wannan baya nuna mun san gaibi duk da abun bai wakana ba ya zama labari yanzu ya fito da gaibi shi yasa da Allah ce alimul gaibi fala yuzhiru ala gaibihi ahadan yace illa man irtada min rasul sai wanda ya ga dama daga cikin manzanninsa shi zai sanar da shi gaibin lokacin da aka sanar da shi gaibin kuma ya fita daga cikin sunansa gaibi kuma shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin addu'arsa da yake yi kun ga yake addu'ar cewa yana Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik sai yace aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ina roƙonka da kowane sunan da yake naka ne sunan da ka ainihin sanya wa kanka shi sannan ka saukar da shi ko a cikin littafinka ko ka sanar da wani daga cikin bayanka aw ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaib indak ko kuma kake banta da sanin sa a cikin ilmin gaibinka kaga kenan akwai abin da yake sanar da mutane akwai kuma abin da yake keɓanta da saninsa wannan shine ake cewa gaibi wato gaibin da babu wanda ya san shi shine ubangiji ya kone saninsa ce qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al ghaiba illa Allah wanda yake sama da wanda yake cikin ƙasa babu wanda ya san gaibi illa Allah sai Allah haka nan annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama ubangiji ya ce ya faɗa qul la a'lamu al ghaib ban san gaibu ba ce qul la amliku li naf'an wala darran illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakthartu min al-khairi wa ma massani as-su ayoyi da hadisi suna nan idan ka koma cikin darussan da muka yi bara za ka samu cikakken bayani akan wannan sai shi kuma wannan da yake magana akan cewa sahabbai wai an ce masa sahabbai wanda aka yi musu albishir da aljanna wai shin za su iya aikata kowane zunubi kuma aljanna za su shiga ba tare da azaba ba ai annabi sallallahu alaihi wasallama da ya musu albishir da aljanna saboda ubangiji ya umarce shi ya musu albishir da aljanna sai dan sanin cewa su masu tsafta ne sun fi kowa wa laifi ba waɗanda za su yi laifi ba ne da gangan suna sani annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce ubangiji ya dubi mutanen da suka je yakin badar su 317 ko 19 ɗin nan ubangiji ya dube su ya ce ku je ku yi abinda kuke so na gafarta mu da a ce waɗanda suke tantagaryar babu ne sai su yi ta yin abinda suka ga dama to amma sai suka fi kowa kuma tsoron Allah sai suka fi kowa tsoron Allah sai na umar cewa yake shi da ya san zai fita daga duniyan nan lalahu wala alaihi da ya ishe shi ya fita daga duniyar nan salin alin ba tare da riba ba ba tare da ainihin ya cutu ba ya ce shi wannan ma ya ishe shi mutanen da za su kwana mutumin da zai ji aya ɗaya ana karanta ta in ta ba shi tsoro ya yi wata guda ana zuwa dubo shi ba da lafiya to kaga waɗannan nan ai musu bishara da aljanna ba irinmu ba ne kai yanzu da a cikinmu ne aka yi mutum bishara da aljanna ai kuma sai yadda hali ya yi mutane sun shiga uku to ba ai bishara ba ma ga yadda abubuwa suke to dama ubangiji ba kowa ake yi bishara ba sai wanda suka kai sai wanda suka isa Allah maɗaukakin sarki ya samu dace za mu tashi akan aya aya ta sha biyu ko? a ya eh, yi haka ne ko aya ta sha biyu na a'udhu billahi minan shaitanin rajim bismillahirrahmanirrahim rahmanin rahim ولعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل Allah maɗaukakin sarki ya ce fala'allaka tare kun ba'da ma yuha ilaika wa za'ikun bihi sadra fala'allaka to wala'allakai ya rasulallah tare kun ba'da ma yuha ilaika kai mai barin abinda sashin abinda aka yi maka wahayi ne wa da'iqun bihi sadruk kuma kirjinka mai kuntatuwa ne an ya kulu dan suna cewa laula unzila alaihi kanzun me zai hana a saukar masa da wata taska daga sama aw jaa ma'ahu malak ko kuma wani mala'ika ya zo tare da shi inna ma anta nadhir kai kawai mai gargadi ne wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai wato Allah madaukakin sarki yana ci gaba da gaya mana irin tabar gaza ta kafirai jahilan da suka jahilci hikimar ubangiji suka suka jahilci sunnar ubangiji a wannan rayuwa waɗanda ba su san hikimar da ta sa Allah maɗaukakin sarki yake zaɓo manzanninsa daga cikin mutane ya aiko wa mutane su ba suke ganin cewa mai zai hana manzanni ko manzan da Allah zai aiko ya zama mala'ika ne ko kuma mai zai hana su zo tare da mala'ika mala'ika ya rako shi ko kuma mai zai hana ubangiji ba zai ba shi wata taska da dukiya ta duniya ba kaga waɗannan ba su san kima da daraja da martaba ta manzanci ba suna ganin ya za a yi manzo mutum ko kuma ya za a yi manzo daga Allah kuma babu mala'ikan da zai rako shi ko kuma ya za a yi manzo daga Allah sannan kuma ba shi da wadata ba shi da kuɗi waɗannan waɗanda suke ƙaryata annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama suke ƙaryata alƙur'ani suke jayayya da shi mutane ne masu ƙaryatawa masu taurin kai mutane ne waɗanda za su yi amfani da duk abin da za su yi amfani da shi wajen su ga sun ƙaryata ka to kai a matsayinka na wanda Allah ya aiko wanda ubangiji bai danka maka makullan zukatansu ba zukatansu ya suna hannun ubangiji wanda kai aikinka shine kadai ka sanar da su abinda Allah ya aiko ka da shi ka karantar da su don haka waɗannan babu abinda zaka iya da su babu shakka kafirai sun yi taiwa annabi sallallahu alaihi wasallama kalubale kalubale iri-iri daga ciki irin abinda wannan aya take gaya mana laula unzila alaihi kanzun me zai hana a saukar masa da wata taska daga sama ya zama mai kuɗi ya zama mai wadata ya fi kowa kuɗi a cikinmu au a ma'ahu malak ko kuma Allah ya turo mala'ika tare da shi in har da gaske ne shi manzo ne mu ganshi tare da wani mala'ika yana take masa baya duk abin da ce mala'ikan ne yace gaskiya ne gaskiya ne sadakta-sadakta. to tunda bamu ga haka ba alamar cewa kai ba annabi bane kai ba manzo din bane alqur'ani ya ga mana can cikin suratul isra' irin kalubale daban-daban da suka tewa annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce wa qalu lan nu'mina laka hatta tafjura lana min al-ard yanbu'a aw takuna laka jannatun min nakhilin wa 'inabin fatufajjira al-anhara khilalaha tafjira aw tusqita as-samaa'a kama za'amta alaina kisafan aw ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila aw yakuna laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi as-sama' ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا haka suka yi wa annabi sallallahu alaihi irin wannan kalubale wai har dai in shi annabi ne to su fa ba za su yarda da shi ba hatta tafjura lana min al-ardi yanbu'a sai ka sa mun ga idanuwar ruwa suna ta da daga ƙasa tare da cewa sun san garin maka gari ne mai tsandauri gari ne mai duwatsu ta yaya za a yi kawai su ga ruwa yana taɓuɓɓuga daga ƙasa sai suka ce inda gaske ne sai ya canza mana garin nan muga ga ko ina ruwa ne yake ɓuɓɓuga mu fita daga cikin ƙangin wahalar ruwa suka ce hatta tafjura lana min al-ardi yanbu aw kuna laka jannatun min nakhilin wa 'inab ko kuma a'a mu ba ma wannan ba ya zamana kana da wata gona ta dabinai da inabi sun san wannan a garin maka shi Allah ya sifanta garin maka biwadin ghairi zai zar'i inni askanta min zurriyati biwadin ghairi zai zar rafi ne ga kwari ne kwazazzabo ne guri ne mai duwatsu da babu shuke-shuke a ciki amma wai sai ya zama yana da lambu lambun kuma cike da kayan marmari ‘ya'yan itatuwa inabi da dabinai fatu fajjirar alhara khilalaha tafjira kuma ya zama na karkashin sa koramu suna gudu kaga sun ma daɗa gaba ba wai kawai idanuwa ba ƙoramin su dinga gudu a ƙarƙashin lambun kuma ya mallaki wannan suka ce autus kitas sama'a kama za'amta alaina kisafan ba ka ce in ba mu yi imani da kai ba Allah yana iya ɓangaro mana sama to a ɓangaro mana saman ta faɗo mana mana a ballo mana ita ta faɗo au ta'tiya billahi wal mala'ikati qabila ko ka je ku taho da Allah din da mala'iku dodo dodo su rako ka ga Allah ga mala'iku Allah ce ni na aiko shi mala'iku su eh mun shaida ka duba wannan taurin kai me yin wannan magana kana zaton zai imani ai ba zai yi ba aw yakuna laka kabaitun min zukhruf ce a ko kuma ya zama da kana da gida na gwal na azurfa gidan gwal ina manzo Allah zai samu gidan gwal mutumin da ya taso yana yi wa larabawa kiwo suna biyan shi larabawa yake wa kiwo mutanen makka suna dan biyan shi yana dan kasuwanci a ce yayi gidan gwal kaga ba za a yi imani ba aw yakun laka baytun min zukhrifin aw tarqa fi sama ko ka kawai muga kana hawan sama ba tsani mugan ka kawai kana tattaka iska kai shige ka kai sama sai mu ce eh to lalle ai ko ka yi don ga ka ka koma kuma dan taurin kai sai suka ce walan nu'mina liruqiyyaka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u kuma ko da ka hau din ba mun ga ka hau ka dawo ba za mu yarda cewa da sai ka zo mana da wani littafi kuma a rubuce a takaddu a rubuce gashi nan wanda lokacin da kake hawa mun ganka ba littafin hannu sai mu kaso ko da littafi kaga wanda yake irin wannan kalubale ai ba zai imani walan nu'mina laka hatta tunzila alaina kiraban naqra manzo Allah duk yana jin su ubangiji sai ya ga masa ga abin da zai qul subhana rabbi ya tabbata ga ubangiji na ba abin da Allah ba zai iya ba duk abin nan da kuka faɗa ubangiji zai iya don shi yake da kamala amma kuma hal kuntu illa basharar rasula ni ba wani bane ni mutum ne mutum ne wanda Allah ya aiko saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya musu ni mutum ne don haka ku ce sai na yi muku waɗannan abu ba zan iya ba al'amarin du'a hannun Allah yake وما منع الناس وما منع الناس ان يؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا رسولا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا ubangiji ce ba komai ya hana mutane su imani ba wai sai dan kawai wanda aka aiko musu mutum ne irinsu jinsinsu ne yaya Allah zai aiko mutum jinsinsu So shi ne Allah yake cewa ka gaya musu da a ce doron ƙasa ɗin su waɗannan ɗin su ma mala'iku ne da shi kenan sai Allah ya aiko masu mu mala'ika kowane halitta ana aiko musu jinsinsu ne da a ce ku mala'ikun ne sai mu aiko da mala'ika to amma ubangiji ba ya turo mala'ika na ya turo mala'ika ai shi kenan al'amari ya kare kuma waye zai iya jurewa mala'ika ka ce mala'ika ya zo a siga shi ta mala'ika ka iya kallonsa ai ba zai iya ba ba zai yiwu ba annabi sallallahu alaihi wasallam har ya gama rayuwarsa ta duniya sau biyu ya ga mala'ika sau biyu ya ga mala'ika a halittarsa ya ga jibrila a sararin samaniya saddan bi janahihi ma na sama'i wal ard fiffiken ɗaya ya tokar tsakanin sama da ƙasa fiffike 600 daga cikin fiffike 600 da ubangiji ya yi masa guda ɗaya ya tokar sama da ƙasa to kuma a ce Allah ya aiko irin wannan ku za ku iya tsaya ku saurare shi a ce mala'ika ai ba zai yi ba Eh? saboda haka mala'iku idan ranar da mala'iku za su bayyana to a kuma ranar ayyuk shi kenan wa ƙaru laula unzila alaihi ayatun min a wa ƙaru laula unzila alaihi malak walau an zanna malakan laƙudai al'amur sun mala'in baro ran da mala'ika zai zo a mala'ikansa to abu al'amari kuma ya ga an gama magana kuma wangije ce to walau ja'alnahu malakan la ja'alnahu rajulan wala labasna alaihim ma yalbisun da mala'ikan za mu aiko dole ne mu aiko shi a siffarsa ta mutum dole ya zo a siffarsa shi ta mutum to kuma in ya zo a siffar mutum ɗin sai ku ce ƙarya yake ba mala'ika ba sai ku kuma komawa magana da kurka faɗa ta baya ku ce shi ma ba ku yarda mala'ikan ba ne shi ne wani labas na alaihin ma'albisu saboda haka ubangiji ya zaɓi mutum ya sanya shi a matsayin manzo saboda a nan ne za a iya samun koyi alkuduwa wal uswa ta haka. domin in mala'ika ne ya zo yana ayyukan ibada ba za mu iya koyi da shi ba kuma sai mu wa Allah hujja sai mu ce Allah ai mala'ika ka aiko kuma kaga ai ba jinsin mu ne? don haka abin da yake yi mu ba za mu iya ba su da daman a sunan Allah ma marahun wa na mayu yu'marun mu ya za mu iya aikin da suke yi kaga shi kenan sai mu yi wa Allah hujja to sai ya aiko mutum jinsin mu wanda shi ma yake da halitta irin tamu to haka kafirai suka dinga gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam ma li hadha ar-rasul ya'kulu at-ta'ama wa yamshi wa yamshi fil aswaq laula unzila ilayhi malak fayakunu ma'ahu fayakuna ma'ahu nadhira suka ce me ya wani irin manzo ne wannan yake cin abinci kuma yake zuwa kasuwa dan menene ba za a aiko masa mala'ika suna yawon wa'azi tare ba aw yulqa ilayhi kanzun ko a jefa a jeho masa taska daga sama mu ga daurin kuɗi yana ta faɗowa dila-dila daga sama yana raba musu au ta lahu janna ko ya zama yana da wata gona ya kulu minha wanda ba sai ya yi kasuwanci ba gonarsa za ta dinga fitar masa da abin da zai ci wa qala adh-dhalimuna in tattabi'una illa rajulan masura azzalimai suka ce ai kawai ba wani kuke bi ba sai mutumin da yake an masa tsafi to Allah madaukakin sarki yake ga wa annabinsa sallallahu alaihi wasallama ce fala allaka tarikun ba'da ma yuha ilayka wa da'iqun bihi sadruk wala allakai tarikun ba'da ma yuha ilayka zaka bar sashin abinda muka yi maka wahayi da shi wa da'iqun bihi sadruk kuma kirjinka zai ainihin kuntata a sabida abinda suke fada su malamai suka ce bihi din nan ba'u sababiyya ce damir din kuma yana komawa zuwa ga almutaakhir zikran shine an kulu din ce an ya ƙulu ɗin ake nufi bihe ɗin maganar da su suke yi shi zai ƙuntata maka ba wai abin da aka yi maka wahayi ba wasu daga cikin malaman tafsiri suna mayar da kalmar bihe ɗin zuwa ga ba'ad ma yuha ilaika amma ibn ashur yana cewa shi yana ga wannan ba haka ya kamata ba a mayar da shi zuwa ga almutaakhir zikran duk da cewa a ka'idar larabci wannan bata cika faruwa ba to amma alqur'ani ya zo da irin wannan wa asarru najwa allazina zalamu Allah ce wa asarru annajwa allazina zalamu kaga allazina zalamu sune wadan sune wancan zamiri wanda yake cikin asarru yake nunawa saboda kaga kuma allazina zalamu din shi yazo daga baya saboda haka an kulu din shine zamirin wannan bihi din yake yake komawa a kansa saboda haka bi sababi ma yaquluna saboda maganar da suke yi ta cewa sai an saukar maka da mala'ika sai an saukar maka da dukiya kada wannan ya dame ka annabi sallallahu alaihi wasallam yana damuwa kuma kamar yadda muka ce kun san wannan sura ta sauka a cikin wani jawi cikin wani yanayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin damuwa ga Abu Talib wanda shine yake tsaya masa a waje ya rasu ga matarsa Khadija radiyallahu ta'ala anha ta rasu ga ainihin kiyayyar kafirai da gabansu da ainihin tsangomar su ta daɗu abubuwa sun tsaya cik izgilinsu kullum karuwa yake annabi yana cikin damuwa Allah maɗaukakin sarki yana gaya mana yake cewa qad na'lamu innahu la yahzunuka alladhi yaqulun fa innahum la yukazzibunaka walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun ce mun san cewa abinda suke faɗa yana makanta maka rai sai dai ba wai ƙaryata ka suke hanzuci ba a zuciya sun san kai mai gaskiya ne walakinna adh-dhalimina bi ayati llahi yajhadun sai dai a azzalimai miyagu har kullum suna ja ne da ayoyin Allah ubangiji yana lallashinsa yana cewa ya rage damuwar da yake yi fala tazhab nafsuka alaihim hasarat kada ka kashe kanka saboda damuwa da bakin ciki da abinda suke inna Allah alimun bima yasnaun ubangiji ya san suke aikatawa fala ta'sa ala alqawmil kafirin kada ka damu da abinda mutane kafirai suke yi fala annaka bakhi'un nafsaka ala atharihim in lam in lam yu'minu bi hadha alhadith asafa zaka kashe kanka ne saboda sun ki imani a bisa abin nan da suke yi na kin yin imani da abin da ka zo da shi sai ka kashe kanka la'allaka na nafsaka Allah ya yakunu mu'minin yanzu sai ka kashe kanka dan basu zama mu'minai ba Allah yana lallashin annabinsa sallallahu alaihi wasallam shi yasa ubangiji ya kawo damuwar da sigar wada'iqun ba a ce wadayyiqun ba aka kawo shi da sigar abin nan da sigar fa'il da'iqun ba da sigar dayyik ba sigar dayyik sifa ce mushabbaha sifa mushabbaha a ƙa'idar larabci tana nuna tamakkunin sifa tana nuna wannan sifar ta kankama ta ratsa shi wanda aka sifanta shi da shi ba rabuwa sabanin ismu fa'il wato ubangiji yana nuna mana cewa annabi ya damu duk da damuwar bata zama masa ɗabi'a ba bata zama masa hali ba kuma wannan yana nuna maka yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake son wannan al'umma da alkhairi saboda haka cikin damuwa yake yi game da abin da suke faɗa launa unzila alaihi kanzun aw jaa ma'ahu malak to shine Allah ce inna ma anta nadhir kai mai gargadi ne mai jan kunne ne mai tsoratarwa ne ubangiji sai ya faɗi batun tsoratarwar kawai annizara ba a faɗi albishara ba aka ce inna ma anta nadhir saboda mawqifin abinda yake bukata a faɗa kenan a lokacin a ce kai mai gargadi ne domin an kai wani yanayi mawuyaci tsakankanin annabi sallallahu alaihi wasallam da wannan kafirai duk abin da zai faɗa na lallashi ya faɗa musu amma bai sa sun tausasa ba bai sa sun saduda ba saboda haka kaga a gurin nan ba ba guri ne da za a faɗi bishara ba guri ne da za a faɗi gargadi shi yasa aka ce inna ma anta nadhir kai mai gargadi ne kawai mai ja musu kunne ne amma shiriyar su su gane abin da kake faɗa su bi Allah wannan ba ba ba amma wakilta ka kan wannan aikin ba ubangiji shine wanda aikin wannan yake a hannunsa wallahu ala kulli shay'in wakil Allah mai iko ne a bisa dukkan komai daga ciki Allah mai wakilci ne a bisa dukkan komai daga ciki har da zukatansu saboda haka shiryar su tana hannun ubangiji in ya ga dama sai ya shiryar da su kuma ya shiryar da wasu daga cikinsu wasu kuma sun mutu akan kafirci Allah ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات ودعوا من استطعتم ودعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين الله يقول أم يقولون افتراه أم أي بل yaqulu naftara kawai cewa suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kagi wannan alqur'ani ko am bi ma'ana bal to duk kuma inda am tazo fi'ilin da yake gabanta ana kaddara masa hamzatul istifham ai am ayaqulu naftara ba haka ba cewa kuma suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya kage alqur'ani kuma wani abin daban bayan da sun ce sihiri ne wannan ba ta je ko ina ba sun ce sai an saukar masa da mala'ika sun ce sai an saukar masa da taska daga sama duk wannan bai ishe su ba sai kuma sun dawo sun ce shi ya ƙayi alƙur'ani don haka ƙagensa ne ba Allah ne ya ba shi ba shi ne ya harhada abin yake wa mutane wayo yake nuna wa mutane iya fasaha da magana qul fa'tu bi ashri suwarin mislihi to shikenan kuma ku zo da surori guda goma kwatankwacin sa waɗanda suke ƙirƙirarru ɗin. ba kun ce shi ya ƙirƙira ba to tanazzulan ma al-khasmi shine abinda malaman jadal suke kiransa a taslimul jadali sun ce annabi ya ƙirƙire shi to shikenan an sallama muku cewa ya ƙirƙira. kuma ai sai ku ƙirƙira. ku kawo sura goma rak kwatankwacin wannan da annabi ya kawo wanda kuka ce kirkirarren ne kuma ku kawo kirkirarru din kuma ba kuna da tatsunoyinku na jahiliya ba ba kuna tatsunoyi na jahiliya ba in ya karanta ku ce sadirul awwalin to kuma ku ka sadirul awwalin din cikin fasaha da zalaka da azancin magana yadda alqur'ani yake ku kawo ba za su iya ba ubangiji ya musu tahaddi daban-daban akwai inda ubangiji ya musu tahaddi cewa su kawo alqur'anin kamar alkuranin gaba daya falyatu bi hadithin mislihi in kanu sadiqin a cikin suratul tur su zo da wani abu wata magana kwatankwacin alkurani in har da gaske suke yi cewa annabi shi ya kirkira wannan ta gagara ubangiji ya ce to fa'tu bi ashri suwarin mislihi muftarayat ku zo da an rage muku yanzu ba qur'anin duka ba ku zo da surori goma kwatankwacinsa su ma ƙirƙirarru ɗin in har shi ƙirƙira ya to kuma sai ku ƙirƙira ai kuma laraba ne kuna magana da irin harshen da yake magana kuna magana da yaren da yake magana ku kawo wannan ba ta yi ba ubangiji ce to su kawo bi suratin min mislihi da sura ɗaya kamar sa su kawo kamar da ya faɗa a cikin suratul baqara da kuma suratul yunus da muka wuce bi suratin min mislihi ko bi suratin mislihi wad'u shuhada'akum wad'u liman istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira waɗanda kuke ganin da za ku iya kirawa su taimaka muku idan ku kun kasa to ku yi taron dangi ku je ku gayyato wasu ma daga waje su zo su taya ku a kawo wani abu kamar alkur'ani wannan duk ta faskara ubangiji yace to ba za ku iya ba da za ku haɗu ku duka da ku da mutanenku da aljannunku duk ku ce za ku kawo kamar Alƙur'ani ba za ku iya ƙulla in ijtama'at al-insu wal jinnu ala an ya'tu bi misli hadha al-qur'an la ya'tuna bi mislihi walau kana ba'dhuhu li ba'd zahira. ka ce da mutanenku da aljannunku duk za ku haɗu ku yi gangami ku taimaka wa junanku akan ku kawo wani abu kwatankwacin Alƙur'ani. Allah ce ba za ku iya ba ko da sashin ku zai goya wa sashi baya zai mara wa sashi ba zai taimaka wa sashi baya. ba za ku iya ba Allah ce qul tube bi suwarin mithlihi ku kawo kwatankwacin tsayoyi goma kwatankwacinsa, surori goma kwatankwacinsa. wasu malaman tafsiri suka ce surori goma? Su ne tun daga suratul bakara har zuwa hudu ɗin. to amma wannan magana tana da rauni domin wannan ayar aya ce wacce ke makkiya sura ce Makiya? kuma waɗancan surorin da suka gabata yawancinsu duk madaniya ne suratul baqara madaniya ce suratul ali imran madaniya ce suratul nisa'i madaniya ce suratul ma'ida madaniya ce suratul anfal madaniya ce sauraka waɗanda suka rage abin nan makkiya din ba su da yawa suratul tauba da suratul tauba ma madaniya ce al'an'am ita ce Makiya. sai al'araf ita ce makiya sai ita suratu hudun su sune makiya sauraka kaga ba za a yi musu kalubalen da abinda ma ba a saukar da shi ba don haka a lokacin ma ba a saukar da waɗancan surori ba balle ubangiji ya musu kalubale da shi wasu malamai suna ganin tartibin da ake yi a ce ubangiji ya fara kalubalanta su da alkur'ani gaba ɗaya sannan kuma ya kalubalance su da surori goma sannan ya kalubalance su da sura ɗaya tak suka ce wannan tartibin ba wani dalili a kansa domin za mu ga wannan sura suratul tauba a bisa bayanin a suratul hud a bisa bayanin da muka yi sai da aka saukar da suratul yunus aka saukar da ita bayan suratul yunus ta sauka a can kuma cikin suratul yunus ai an kalubalance su ne da sura daya nan kuma aka kalubalance su da sura goma ashe kaga ba wani tartibi kawai dai yanayin ake dubawa ubangiji yana faɗa musu magana daidai yanayin da suke ciki sannan kuma wanda zai iya kawo sura ɗaya zai iya kawo goma wanda zai iya kawo goma zai iya kawo duka saboda haka ko a ce su kawo ɗaya ko a ce su kawo duka ko a ce su kawo goma duk idan zai sun kasa kawowa wannan shi yake nuna gajiyawar tasu da a ce za su iya kawo ɗaya to za su iya kawo dukan ma da a ce za su iya kawo goma za su iya kawo duka saboda haka wannan tartibi wasu malamai suna ganin a babu abin da yake nuna cewa haka ubangiji yayi kalubale din da farko qur'ani duka sannan abin nan amma dai galibi daga cikin malaman tafsiri suna fadar wannan da malaman ulumul qur'an to shine Allah ya ce su kawo surori guda goma bi ashri suwarin mislihi kwatankwacin alqur'ani muftarayatin waɗanda suke su ma abin nan kagaggu ne wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kirawo duk wanda kuke da ikon ki ku kirawo shi ya taimaka muku in kun kasance masu gaskiya wato in ku kun yi kun kasa to ku kirawo wanda zai taimaka muku wanda kuma ba za ku samu wanda zai iya taimaka muku akan wannan ba saboda haka maganar Allah maganar sace ba ta yi kama da maganar makhluki ba kalamul khaliq la yushbihu kalamul makhluqi maganar Allah ba ta kama da maganar halittu shi yasa malamai suke cewa malaman sunna suke cewa kalamullahi minhu bada'a wa ilaihi ya'ud daga Allah yake kuma zuwa ga Allah yake komawa saboda haka kalamullahi laysa makhluqan ba halittacce bane kamar sauran halittu maganar Allah magana alqur'ani maganar Allah ce alqur'anu kalamullah alqur'ani maganar Allah ne shi yasa Allah ce wa in ahadun minal mushrikeen istajaraka fa'jurhu hatta yasma' kalamallah sun ma'ablighu ma'amana ubangiji ya ce ka ba su mafaka har sai sun saurari maganar Allah maganar Allah na ita ce alqur'ani sauraka shi ne babban mu'ujiza da Allah maɗaukakin sarki ya bawa annabinsa sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam ita ce mafi girman mu'ujiza da ubangiji ya bawa annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam annabi yana cewa kamar yadda ya zo cikin hadisin anas wanda bukhari da muslim suka ruwaito yana cewa ma min al-anbiya'i إلا وقد أعطي ما من الآيات ما مثله ما, ما, ما على مثله آمن البشر باب وانا النبي daga cikin annabawa face an bashi mu'jiza wanda a bisa kwatankwacin sa ne a bisa wannan mu'jiza ne mutanen da suka yi imani da shi suka yi imani da shi wa inna ma utituhu wa inna ma utituhu alquran amma ni abinda aka bani mu'jizar da Allah ya bani ita ce alqur'ani ita ce mu'ujizar da take ba ta yankewa annabi sallallahu alaihi wasallam an ba shi mu'jizozi daban-daban a zamaninsa Allah ya gaya mana wata ya tsage yaktarabati sa'atu wa shaqqa al-qamar a dalilin buƙatar haka da kafirai suka yi kuma wata ɗin ya tsage Allah ya faɗa mana wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya sanya hannayensa a ruwa ɗan ƙanƙani ruwan ya yi taɓulɓula ɗaruruwan mutane suka sha annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a Allah ya haɓaka abinci wanda ɗaruruwan mutane suka ci mu'jizozi da daban-daban Allah ya bawa annabi sallallahu alaihi wasallam amma dukkan su waɗannan mu'jizozi ne da suke tsayawa a iya zagayen a iya lokacin da suka faru kai idan ka zo sai dai a baka labari idan wanda yake mai jayayya ne sai ya ce shi bai yarda ba amma alkur'ani ya wanzu har zuwa yau gashi nan ana karanta shi mu'jizar annabi sallallahu alaihi wasallam ce al-khalida duk wanda ya ja da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba annabi bane shi ya kirkira al-qur'ani to yazo da kwatankwacin al-qur'ani tun a wancan lokacin al-qur'ani yayi kalubale a lokacin da larabawa suke takama da fasaha suke takama da gwaninta suke ainihin gasa a junan su wajen iya magana al-qur'ani ya kalubalance su cewa su kawo sa kuma suka kasa kaga idan waɗancan masu fasahar sun kasa ina ga na yanzu ina kuma ga waɗanda ba ma larabawan ba ne a jami ne kaga babu shakka dole ne su sadu da su sallama cewa ba za su iya in ka ɗauko alƙur'ani ka ɗauko maganar musailamatul kazzab alƙur'anin musailama ka haɗa su ai za ka ga wauta da shiririta <laughs> da haka babu abinda za ka iya haɗa shi da alƙur'ani shi yasa da yake faɗar wannan alƙur'anin amr as yake cewa kai ma ka san ƙarya kake yi wallahi <laughs> yana alfilu balfilu wa ma da balfilu lahu zanabun tsawilun wa qurtumun ce kai kai ma ka san ƙarya kake yi wannan shirme da kake yi saboda ka shi ma ya san ƙarya yake yi wanda ba wanda zai yadda cewa ya zo da wani abu mai fasaha turaka larabawa sun kasa saboda ijazin alkur'ani ijazi ne daga uslubinsa da ma'anarsa duka uslubinsa da ma'anarsa duka da abin ya kunsa na shari'a da abin ya kunsa na shari'a domin yana daga cikin wato mu'jizar alqur'ani larabawa da suka yi shekaru shekaru masu yawa akan wani hali na taurin kai da yaƙe-yaƙe da shirka a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci shekara 25 alƙur'ani gaba ɗaya canza musu yanayi suka dawo kamar ba su ba idan ba maganar Allah ba me zai iya yin wannan tasirin sai maganar Allah ita ce za ta iya wannan tasirin cikin ɗan ƙanƙanin lokaci a canza ɗabi'un mutane a canza halayyarsu a canza tunaninsu a canza zamantakewarsu a canza aƙidunsu a cikin ɗan ƙanƙanin lokaci wanda balarabe wato babu, jinsin da ya kai balarabe ta taurin kai ɗabi'a ce ta balarabe shi ya sa ibn khaldun a cikin littafinsa al-muqaddima yake cewa larabawa ba a iya mallaka su sai da abu biyu abu biyu ne zai iya sa ka mallaki laraba ka zauna lafiya ta hanyar addini ko ko ta hanyar kabilanci ya ji cewa kai ɗan kabila sani shikenan sai ya girmama shekul kabila ko ko a'a wannan wani shugaba ne na addini sai ya iya yi masa biyayya ya ce amma in ba wannan ba to mutane ne da ba sa juyuwa shi yasa ka duba har zuwa yanzu dinnan duk da yadda larabawa suka tabarbare suka lalace su ma suka zama turawa amma har zuwa yanzu ba wanda ya kai su turjiya a duniya ko akwai eh, har zuwa yanzu ka duba yakin afghanistan da aka yi su wane ne suka yi turjiya a yakin afghanistan kamar larabawa kusan ka iya cewa ma rabin yakin masu suka yi shi a afganistan suka kori tarayyar soviet larabawa ne a chechnya suwaye suka dinga wannan kunar bakin waken ba su bane ha yanzu a iraki da su ake tirjiya da larabawa sau aka duk lalace su har zuwa yanzu sun fi mu <laughs> muna tirjiya ta masara saboda haka mutane ne waɗanda suna da taurin kai matuƙa da gaske to amma alƙur'ani ya zo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci ya canza su suka zama kamar ba su ba kana karanta halayyar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama za ka rantse da Allah a kundin tarihi ba a taɓa yin mutane irinsu ba idan ka cire annabawa da manzanni to ba a taɓa yin wasu mutane masu tsarki kamar sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wane ne ya samar da wannan canji irin alkur'ani ka duba sayyidina umar sayyidina umar su da za su ɗau jariri da ransa su je su binne kashe mutum abun su ba komai bane amma duba yadda yadda alqur'ani ya canza su ya fita yana ran gadi ya ji wani yana karanta wadur kawai ya fadi nan langa aka ɗauke shi aka mai da shi gida wata guda ana zuwa dubo shi yadda alqur'ani ya ratsa shi Zubairu ibn mut'im lokacin da ya zo madina ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta wadur a cikin a cikin sallarsa yana am khuliqu min ghairi khalq min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu samawati wal ardi bal la da ya ji wannan yace sai ya ji alqur'ani ya ratsa shi shi tabbas mu dai ba mu muka halicci kanmu ba ba kuma an halicce mu daga banza bane daga babu a dalilin da ya ja musulunta kenan to kaga duk wannan mu'jiza ce ta alqur'ani banda alqur'ani babu wanda yake wannan tasirin kuma alqur'ani shine littafin da ana karanta shi ko baka jin abin da ake faɗa sai ka ji cewa daban sai ka ji daban a cikin suratu yunus safiru suratu yunus sayyid qutb ya ba mu wata kissa ya ce lokacin da ya wata tafiya a jirgin ruwa a wannan lokacin su musulmi yan kaɗan ne a jirgin ruwan sauran duk turawa ne da wasu yan yugoslavia da kiristoci Shi shikenan sai lokacin sallar juma'a yayi sai suka nemi pilot din su ba su dama su yi sallar juma'a cikin jirgin su yan kaɗan ne ba su shida ba ko su ko ƙasa da haka to shi ne malamin a cikinsu ya tashi ya yi musu hudu ba ya yi musu sallah akwai wata mata ta gama ta kirawo shi ta ce da Allah ita tana so ta tambaye shi kirista ce ko ba ta jin larabci ta ce lokacin da yake tsaye yana hudu nan ya ji yana jan wani sauti da wani irin maganganu wanda yana shan bamban da sauran maganganun da yake yi sai ta je yana cikin magana normal magana sai kuma ta ji irin wani irin abu ya ratsa wata irin magana kuma ta daban ya ta ce kuma da ya tashi zai musu zai musu addu'a na kasan addu'a suke cewa tashi zai musu addu'a sai ta ji kuma irin wannan kawai yake yi wannan mai abin nan ya ce mata to alkur'ani kenan to kaga wanda ma baya jin ainihin larabci daga irin zubin alkur'ani da saukarsa da tashinsa da hawansa da saukarsa za ka san cewa alkur'ani ake karantawa duk wanda yana daga cikin almujizar alkur'ani babu wata magana da ta yi kama da shi Allah ya ce qul fa'tu bi suwarin mislihi muftarayat ku zo da surori kamar sa guda goma waɗanda su ma kirkirarrun ne tunda kun ce shi ma kirkirar sa akai wa du umman istafa'tum min dunillahi in kuntum sadiqin ku kira waɗanda duk kuke iyawa su taimaka muku in har da gaske kuke yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ƙarya yake فإن لم يستجيبوا لكم إن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون الله يتي فإن لم يستجيبوا لكم idan ba su an samu ku ba ba su ansa wannan kalubale ba fa'alamu to ku sani annama unzila bi ilmillah kadai wannan alqur'anin an saukar da shi ne da ilimin Allah wa alla ilaha illa huwa kuma ku sani babu abin bauta da gaskiya sai Allah fa hal antum muslimuna to yanzu ku masu ni kauya ne masu sallamawa ne wato Allah madaukakin sarki ya san ba za su ansa kira ba ba za su ansa wannan kalubalen ba ce to fa in lam yastajibu lakum in sun kasa an samu ku sun kasa kawo abin da kuka ce su kawo to ku sani cewa su masu gajiyawa ne ba waɗanda za su iya ba ne kuma ku sani cewa wannan alƙur'anin daga Allah yake kuma abin da ya ƙunsa ilimi ne daga Allah annama unzila bi la, ku sani cewa kaɗai an saukar da wannan alƙur'ani wanda ya ƙunshi ilimi na ubangiji alba'u ɗin nan ba'ul musahaba ce ai musahiban bi ilmillah musahiban bi ilmillah yana kunshe da ilimin ubangiji ne saboda haka Allah maɗaukakin sarki ya shaida cewa Alƙur'ani da ilimin wato ya kunshi ilimin Allah lakin Allah lakin Allah wal malaikatu yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi ilmihi wal malaikatu wa kafa billahi shahida Allah maɗaukakin sarki yana shaidawa ya saukar maka da Alƙur'ani bi ilmihi da ilminsa haka nan mala'iku suna shaidawa wa kafa billahi shahida ashe kenan Alƙur'ani eh, shi ya ƙunshi ilimi wanda ya zo daga Allah shine hujja wacce take kat a yayin da ake musu ita ce take raba gaddama babu hujjar da za ta raba jayayya sama da abin da ubangiji ya yi wahayinsa lakin Allah yashhadu bima anzala ilayka anzalahu bi'ilmi wal mala'ikatu yashhadun wa kafa billahi shahida don haka hujjar alqur'ani ita ce sama da kowace hujja ita ce sama da abin da zaka yi tunani na hankalinka Allah maɗaukakin sarki yace wa alla ilaha illa kuma wannan ilimin da wannan abin da alqur'ani ya kunsa ya kunshi mafi girman abu shine tauhidi shine abautawa Allah shi kadai ku bar abin da kuke bautawa ba Allah ba ku bar dukkan wani abin da ake komawa gare shi da neman taimako da agaji ba Allah ba ubangiji shi kadai ake bautawa don haka alkur'ani ya zo don ya tabbatar da wannan kalma la ilaha illallah fa hal antum muslimun to shin ku masu miƙa wuya ne masu sallamawa ne masu saduda ne ku yi saranda akan cewa alkur'ani daga Allah yake alkur'ani gaskiya ne kuma abinda alkur'ani ya saukar ya zo da shi shine gaskiya shine hujja wannan ayar tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tabbatar mana da cewa alkur'ani shine hujja ta farko idan muka ce alkur'ani sunna ta shiga ƙarƙashinsa domin ita ma wahayi ce alkur'ani ya tabbatar da ita wannan ita ce hujja ta farko ba abinda hankalinka yake saƙa maka ba sabanin da wasu suke cewa hankali shi ne hujja ta farko wai sannan Alƙur'ani sannan sunna mutawatira qat'iyatul qat'iyatul thubut qat'iyatul dilala to wannan magana bata ce ka gabatar da hankali akan Alƙur'ani, wai sun ce wai shi kan ita kanta annabcin wai annabcin annabi ai bai tabbata ba sai da hankali ya tabbatar da shi saboda haka hankalin shi yake jagoranci sannan Alƙur'ani ya bi bayansa wai idan muka soki hankali da hujjar hankali to shi kenan kamar ma mun soki alƙur'anin ne domin za a ce kenan tunda hankali ɗin nan yana yin kuskure ya yi kuskure wajen tabbatar da gaskiyar alƙur'ani da annabcin annabi sallallahu alaihi wasallam don haka bai kamata mu soke shi ba wannan magana ce ta mu'tazila da wasu daga cikin jimajiman asha'irawa kamar irin su ibnul khatib fakhruddin razi duk suna da wannan ra'ayi ba kuma komai yasa suka kankame ma wannan ra'ayi ba shine dan su yi tawilin ayoyin alkur'ani su yi tawilin sifofin Allah kar su tabbatarwa da Allah istiwa'i kar su tabbatarwa da Allah al-yadu ko al-yadani hannaye biyu kar su tabbatarwa da Allah ido kar su tabbatarwa da Allah duk sifofi da suka zo wanda ake ce da su a sifatul khabariyah domin kada su tabbatar da waɗannan sifofi sai suka ce hankali shine a gaba don haka waɗannan sifofi sun saba wa hankali in an tabbatar da su to an tabbatar wa da Allah jiki don haka ya kamata mu yi amfani da hankalinmu mu kore su to dan su yi amfani da hankalinsu wajen kore sifofi shi yasa ainihin suka gabatar da hankali akan nassin alkur'ani tare da cewa alkur'ani ilimin Allah ya kunsa Allah kuma ya san sirrin da yake sama ya san sirrin da yake kasa shi ne zai ba mu labarin gaibin da yake sama da gaibin da yake ƙasa alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas sama wata ardh wa a'lamu ma tubduna wa ma taktumun saboda ka ilimi na Allah ne a cikinsa. ilimin Allah kuma babu yadda za a yi a ce ba zai zama hujja ba shi yasa Allah ya ce rasulan mubashirin wa munzirin li'an la yakuna lin-nasi 'ala Allah hujjatun ba'da ar-rusul bayan ubangiji ya ce ya saukar da alqur'ani da ilimin sa ce to haka manzanni suke masu bushara ne masu gargadi domin abin da za su zo da shi ya zama hujja ga mutane a yanke musu hanzari ranar gobe kiyama ba za su ce laula arsalta ilaina rasulan ba zai Allah da ka aiko mana da manzo fa nattabi ayatika mu bi ayoyinka ubangiji ya yanke musu da wannan hanzarin ya aiko musu da manzanni ya aiko musu da ya saukan musu da littattafai alqur'ani shine hujja ta farko wacce za a yi hujja da ita a lokacin da ake jayayya sama da dukkan wani kila wa kala sama da dukkan wani kauli saboda haka ubangiji yake cewa fa hal antum muslimuna to yanzu za ku sallama ku mi kauya tunda dai an kalubalance ku kun gasa ai shikenan sai ku sallama tunda dama haka sha'ani yake idan ana ja'in ja tsakaninka da wani ya nemi ka kawo hujja ka kasa shi kuma ya kawo tashi hujja mai karfi aiki ka sallama to rashin sallamawa yana nuna inadi yana nuna taurin kai yana nuna abin abinda kake yi ba dan Allah kake yi ba idan dai har dan Allah kake yi to an kure ka ta fuskar hujja ka kasa kawo hujja ta bangaren ka kuma an kawo maka hujjar da dole ka sallama amma kuma ka ki sallamawa shi yasa ubangiji sai ya kawo ta da sigar tambaya fa hal antum muslimuna domin a cikinsu akwai waɗanda ba za su sallama ba akwai wanda za su ci gaba da jayayya akwai wanda za su ce dan ba su shirya bane an gaya musu sun kasa mayar da martani sai su ce don ba su shirya ba ne ai kun shiryo haka ake yi wani lokaci da yan bida don mun ga wannan a kano aka zo game da magana istiwa'i suka ja tun lokacin marigayi yana da rai da shi aka je fadar mai martaba sarkin kano suka ja a kan istiwa'i aka zo da littattafai aka karanta musu kuma littattafan na malikiya tunda sun ce su sai malikiya aka karanta musu irin su risala aka karanta musu irin tafsirin qurtubi sai suka ce ai su sun shirya ne mu dan ba a gaya mana da wuri ba mun shirya <laughs> to kaga to Allah ya sa akwai wanda ba za su sallama ba sai fa hal antum muslimuna yanzu kwa sallama wasu sun sallama sun yi imani amma wasu sun ja sun ce ba za su sallama ba sun taurare akan haka sun mutu da kafirci Allah ya tsare mu wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi